الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangi yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukin sarki tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da iyalan gidansa da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar ƙarshe ya ku yan uwana muna yi wa Allah godiya muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna kuma tuba zuwa gare shi kullum dauman wa abada muna neman Allah ya tsare mu daga sharri da laifuka da zanubai na kawo kamu da munanan ayyuka da muke aikatawa yau da gobe duk wanda Allah ya shirya da shi to ba wanda ya isa ya batar da shi har abada wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya isa ya shirya da shi har abada haka abin yake in ka samu shiryar Allah to ba wanda ya ce mata da kai idan kuma ka bata to ba wanda ya ce shirye da kai sai Allah ina shaidawa annabi Muhammadu ina shaidawa Allah shi shi kadai shine abun bauta ba shi da abokin tarayya a samansa da kasansa kuma annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne zababbe a cikin manzanni tsira da aminci Allah su tabbata gare shi bayan haka ya ku ƴan uwana musulmi ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa ku bibici ubangijinku a fili da ɓoye. ku bauta masa iya daidai gwargwado kada ku manta wannan kwanaki da muke fuskanta kwanaki ne masu albarka kwanaki ne na ibada kwanaki ne da su ne afdalu ayyamin duniya insha Allah hudubobi za su zo na juma'a kan falalar waɗannan kwanaki na goma farko na watan zulhaji amma dai ba abin da ake da bukata mutane su kimtsa su shirya don yawaita bauta da yin ibada a cikin waɗannan kwanaki musamman yin azumi an kwaɗaitar da mu mu azumce waɗannan kwanaki tun daga ɗaya zuwa na zulhaji har zuwa tara ga watan zulhajji ka yi ƙoƙari ka yi watakila baɗi ba da kai za a yi ba sadaka aikin alkhairi ibadu wannan lokacin su ne babu kwanakin da Allah ya so a yi masa bauta a cikin su irin wannan kwanaki hudu ba mu yau tana magana ne akan wato lalacewar tarbiyyar 'yan mata da kuma samari lalacewar tarbiyyar 'yan mata da kuma samari da abubuwan da suke faruwa a gari wanda abin yana ta haɓaka yana ta yaduwa mutane sun zuma ido suna kallo ba su ɗauki mataki ba ba su gyara ba don gudun kada allah ya jarabe mu da masibu da bala'ai ya zama wajibi mu faɗakar da mutane mu ja hankalin iyaye da hukuma allah ya yi bayani da biya ɗan adam ɗaya yin fasadi da ɓarna a fili da ɓoye da ruwa da ƙasa mutane suna ta'adi suna barna suna saba wa Allah Allah yakan ɗauki hukunci mai tsanani ga mutane in suna yada barna saboda abin da hannayensu suka aikata ya yi musu ukuba saboda zanubin da suke aikatawa ya ɗora musu musiba saboda laifin da suke aikatawa la'allahum yarji'una dan su koma ga Allah ku sani cewa goyon bayan dukkan wani barna ko ta barna ko fasadi da zuba ido a ki ai magana a ki a gyara zai jefa al'ummar ne cikin bala'i na gaba daya Allah ya hana kada a yi barna bayan an gyara barna a barna bayan kasa bayan an gyara ta wala tusidu fil ardi ba da ba hakika yau halin yaran mu yan mata ya canja haka samarin mu matasa ya canja sun canja tarbiyyar da suka tarar da kansu mu musulmi ne galibin mu hausa fulani ne muna da ɗabi'u muna da al'adunmu da muka gada iyaye da kakanni ko ba a ja mana aya ba ba a ja mana hadisi ba an koya mana kamewa an koya mana mutunci an koya mana sani ya kamata an koya mana kunya to kuma sai aka yi daɗe mana kwalliya da ayoyi na Alƙur'ani mai girma kullum ana karantar da mu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kiyayewa wannan tarbiyyar kama yau canja ɗabi'ar mutane wato da halinsu da fasadi da sabon Allah ya zo ya dulmiya wato ya shiga cikin mutane kamar jini ne da tsoka har ma wasu suna ganin ba laifi ba ba abin damuwa bane kullum abubuwa na bakin ciki na bacin rai da damuwa karuwa suke yi sai dai in ba za ka bude idanka ba ko ba za ka saurara ba abin yana ta zuwa iyaye sun shagaltu kawai ba su da aiki sai gadara haihuwa da tara 'ya'ya da tara duniya ba tare da lura da hakki da nauyin tarbiyya ba wallahi duk wanda yake da ɗa ɗaya biyu uku hudu biyar ya sani tsayuwansa a wajen Allah da tambaya da za a yi masa akan 'ya'yansa daɗewa da zai yi bai kai mai ɗa ɗaya ko 'ya'ya biyu ba duk wani ɗa da ka ya zo duniya ta ka, wallahi sai Allah ya tambaye ka akan abin da ɗan nan ya aikata don kai ne almas'ulul awwal mutum na farko da ubangiji zai taimake ka akan haƙƙi da amana da ya baka ku haifa da yawa ko kaɗan annabi ya ce huta tanasalu ku yi aure ku hayayyafa ku yada al'umma annabi al'ummar kirki al'ummar arziki ba mutanen banza ba ba mazinata ba ba marasa kunya ba ba marasa tarbiya ba kada gidanka ya zama sababi ne na yaƙar addinin annabi kada ‘ya'yanka su zama sababi ne na yaƙa fasadi a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam abubuwan ƙaruwa suke yaduwa suke iyaye sun sake wa ‘ya'ya linzami da tunanin wayewa da tunanin ba wa ‘ya'ya dama ‘ya'ya yau su suke juya ‘ya'ya iyaye Abin da yaro ya ga dama shi zai kai da wahalar ciyarwa kai da wahalar biyan kudin makaranta kai da wahalar kula da lafiyarsa kuma baka da iko a kansa da ya ga dama zai aikata saboda ya na maka hankali kuma kai ma ka zubar da ka ta uba tsoronsu ake yi ba a yi musu magana shi sa sai sai abin da suka ga dama kana nan mutumin kirki amma ɗanka ya zama mutumin banza ba ka jin zafi ba ka jin ciwo amma ba za ka ci da shi za ka ba shi kuɗi za ka yi masa kaza za ka masa aure za ka kai shi kasuwa za ka kai shi aikin gwamnati za ka masa komai amma ba ka iya ɗora shi akan hanyar Allah a shi nan muna kallon a fili abuwa da suke faruwa ya'ya suna aikata abubuwa kai ka ce ba su da iyaye a duniya kai ka ce daga sama aka jefo su kai ka ce ba haifa su aka yi ba wanda ya isa musu magana ka shi nan shugabanni auliya'ul umur jagororin al'umma su kuma sun shagarta sun manta da wajibi da ubangiji Allah ya daura musu wallahi duk wanda yake shugabantar mutane sai Allah ya tambaye shi akan duk al'ummar da yake shugabanta ka nemi kujera karka nemi kujera a ce kai ne ko ba a ce kai ne ba matukar kai shugaban mutane ne tun daga shugaban ƙasa har kansila akwai tambayoyi akan kan al'ummar da kuke mulka babu abin jirgin irin shugaba musulmi da ya hau kujera ya manta da addininsa za ka zo ka sauka za ka ci yatsa za ka yi da na sani da ka sani da ka ce na ke tarbiyyar al'ummarka da ta taimaki addininka Allah ya maka albarka a rayuwarka da 'ya'yanka da tattaba kunnanka da yawa daga cikinsu ba su fiye damuwa da lalacewar tarbiyyar mutane ba bal wasu ma taimakawa suke da hanyoyin da za a lalata tarbiyyar mutane su taimaki duk tsarin da zai lalata tarbiyyar mutane sai sun sauka daga mulkin su rike tarbi mai talatin da uku suna zuwa ɗaurin aure suna so a gaishe su kuma alhali ba su mana kawai ba na kulawa da tarbiyyar 'ya'yanmu da addinin akwai abin da malami mai wazi zai iya gyarawa ba akwai abin da iyaye wata ba za su iya gyara ba hukuma ita ce za ta gyara musamman kowaɗanne al'umma suna kula da al'adunsu da addininsu a ko'ina a ko'ina yanzu a nan kasar muna kallo muna ji gwamnan ribas wata ran ya fito ya ce jihar ta kiristoci ce ko kowa ya ji jihar ta kiristoci ce kai tsaye wanda wannan magana ta saba wa constitution ta saba wa tsarin dokar kasa na'am ya faɗa zai kare kuma ra'ayinsa kuma zai taimaki addininsa to kai fa musulmi me kai wa addini kullum idan kuna lura da jaridun ƙasar nan abubuwan da suke fitowa daga jaridun kudu suka ga arewa batanci ga arewa rahotanni da ake ba duk abin da zai lalata musulunci da tarbiyyar mu ya bata mu ya nuna mu ba kowa bane to shi suke yi kuma su nuna addinin da muke kai ba addini bane bai koya mana komai ba to ina mu yan jaridunmu ina mu shugabannin ina jagororinmu. kuma duk suna karanta wani abin suna sani sai ka karanta wani abin sai ka kasa barci. ga wanda ya kamata ya gyara amma bai zai gyara ba saboda ne bai tashi da kishin al'ummarsa ba matasa sun lalace sai wanda Allah ya kubutar ana ta buɗe gidaje na barna a cikin garurukan musulmi gidajen ta'adi gidajen rawa gidajen kiɗa gidajen shisha gidajen wanka swimming pool maza da mata a garuruka na musulmi a nan kano ba wai wani guri ba an ba su yanci ‘ya'yanmu suna zuwa suna lalacewa an kuma zuba ido ina wasiya ga iyaye ku tuna da wannan aya da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa ya ayyuhallazina amanu tusa anfusakum wa na naran ya wanda ku imani ku kiyaye kawukanku da iyalanku wata wuta wanda makamashinta annasu wal hijara mutane ne da duwatsu shine abin da za a ta bunkawa wannan wuta ta tace ta cinye mutane ta cinye duwatsu ta fi karfin mutane ta kara mata da duwatsu Allah ya ku kiyaye wannan wuta ya ku iyaye akwai mala'iku masu ƙarfi masu kauri masu bin umarnin Allah ba sa saba wa Allah akan abin da ya umarce su yau matasan mu sun himmatu sun kware kware da gaske mazan su da matan su wajen bin hanyoyin lalacewa kala kala don su bata addinin su su bata tarbiyyar su ga mutum musulmi da sifa ta musulmi yana barna yana ta'adi lillahi azimu arnan kudu ma zai yi ba ko daga ina ta wannan tarbiya Allahu alam ana bin hanyoyi da yawa ga sunan zan lissafo mana hanyoyin lalacewar 'ya'ya mata musamman da matasa musamman 'ya'ya mata na farko dai matasa in ka ɗauki janibi na mata mu'amala da mata don daman duk wata barna to in Allah ya sa da kaga an hada da mace a ciki neman waya na 'yan mata kurin random sampling a ta yi har a dace wani kuma in ya ganta zai bi ta sai ya nemo lambata wani kuma abokinsa ne zai turo mata masa hotonta a wayarsa tunda 'yan matan yanzu kowace yarinya ta ɗan ɗaga ƙirjinta ya fara ɗan ɗagawa to so take ta saka waya ta ɗauka ta haska ta nuna wa duniya har da 'yarka ciki ta kwaɓe ɗan kwalinta ta cire hijabinta ta ɗauka ta nuna a facebook ta nuna a whatsapp ta nuna a kaza kuma ta sa lambar wayarta ta ce a neme ta yar karama kwanan nan wallahi azimu aka kawo muke tsin yarinya karama duka yarinyar ba ta wuce shekara goma sha biyu sha uku ba karama ba in ka ganta ma babu wani ka ce wai ta kai girma amma ta iya ta ɗauki lamban waya ta nemi lamban waya ko ta ɗauki takarda ta miƙa wa saurayi ta ce da Allah ka kira ni ko kuma ba lamba ka zan kira ka yar karama saboda abin da kake nuna mata a gidanka in kai baka nuna mata ba uwarta tana kunna mata wannan kwangirin talabishin din wannan satellite din da kuka kafa tana kallo tana koya ku da kanku mu da kanmu muke gurguje tarbiyyar ƴaƴanmu a gidajenmu da kuɗinmu ba sai mun je wani guri ba fitina wannan harka ta waya duk uban da ya bar ƴarsa ana kiraye kirayen ta a waya to ya tabbatar ya bude kan hanyar lalata ƴarsa wallahi in ka isa cikakken uba bai kamata wani ya zo ya kira yarka a waya a waje ba da izininka ba ko sani ba kuma in ka kama uwarta ta ba ta dama tana waya da wasu mazaje ba da izininka ba to uwar ya kamata ka fara nukurkusa ka ɗau mataki tukunna a kanta don za ta taimaka wajen kashe maka tarbiyyar yayanka kar ka ɗauki wannan abun da wasa wallahi tallahi za ka gama tarbiyya za a zo har gidanka a ɗauki yarka a lalato maka ita kuma a zo a jefar maka ita kuma gobe ka ciyar da ita abinci da safe ka biya mata kuɗin makaranta kai ka yi gabar ita ta yi yamma inda kake nufa ba can ne yau da yawa yan mata mun sa mu labari akwai masu cewa iyayen su yan tsananin addini wallahi baba tsananin addini shi ya takura mutane tsayar da ka haifa maniyinka saboda zamani yar zamani ce wannan waya buge-bugen waya da ake gidajen ku na 'ya'yanku da ba su kai sun kawo ba ko kuma wanda sun kai ɗin akwai uban da ya gaya mu yace dan Allah malam ga 'ya'yana kai musu nasiya yace wallahi malam yara ne 'yan mata ga sunan sai su kai karfe uku hudu suna waya da samari yace nayi nayi na nasu nace wace ka fi musu waya ka kwace ta ka fatsa ta mana ga gani kana gani wai abin yana damun suna hana shi bacci hirar samari chatin da samari wannan uba ne fa gashi yana gani kuma yana nan yana jira lokacin auren su yayi yayi musu kayan aure yayi wa'azi sun ki dauka ya ja kunne sun ki dauka to ai wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas in kai wa'azi ka ja gargadi kace ayi ba ayi ba sai ka bota hanya a matsayinka na uba Allah ya halatta ma sai ka dauki mataki da zaka gyara ka samu ka lallaba ka kai ta gidan mijinta safely ba tare da an samu mushkila ba amma barin wannan akwai miyagu matsiyata suna waje sai sun zo sun rugurguje maka gidanka kana nan kana kwance da gemunka kana zuwa masallaci a lalata maka gidanka zan buga muku misali zance da yara 'yan mata hanya ne na lalacewa ba da niyyar aure ba lalata yara 'yan mata a fara kiransu ana biya musu maganganu na soyayya ba su ma san da shi ba yanzu yarinya karama yar junior secondary school jiya jiya ta gama primary school amma wallahi malam ta iya an ba ta waya mai tsada ta fita malamin makarantar su ta fita principal din su ta iya soyayya sai a kira ta ita mata labarin soyayya kulla alaka tsakanin matasan da su ƴan matan yanzu ne abu ne mai sauki kuma ita yarinya mace da kake ganin ta zuciyarta taushi ne yanzu yanzu dan abu da bai kai ya kawo ba sai ya burge ta shi yasa yanzu ake mai ake juyar da zukatansu bi kulli suhula a dukkan wani sauki ba tare da ainihin wato wahala ba shi sa yawan waya wayan nan da zance to yana zuwa da sharri da bala'i a koya yarinya magana soyayya a koya mata magana cewa aure aure kuma kaliban wazura wa burtana ƙariya ne ba auren ake so a yi ba wata tsiyar ake so a kulla sai sun gama lalata ta sai su yi gaba sai ka ga yarinya ta yayi fi cikin wahami ta ki sai karatu saboda an koya mata soyayya tun tana karama wani ya zo yana neman wata yarinya zai neme ta da aure ya je ganta ya sa sai ubanta magana ya ce to na ji ma da Allah saka da alkhairi amma yarinya nan tana makaranta yanzu ya hakuri ba na so a koya mata maganar soyayya dan ba za ta yi karatu ba sai yaron ya zo yana ta faɗa aikin banza annabi ya ce idan a man mantar dinahu wa khuluquhu fa ana mutane suna da awar addini amma ba su abin ga sunna ta zo za a raya sunna abin sauransu shi zai jira ta tana aji uku ko tana aji hudu shekara biyu yana buga mata waya yana hira da ita sai ya rugurguje mata tunaninta ga baki ɗaya ba zai bari ma ta ci jarabawa ba in suka shiga ciwon soyayyan nan wallahi ba sa iya ko abinci ba sa iya ci in ba ta kira shi ba wallahi hankalinta ba zai kwanta ba za ka zo kana mata magana ma hankali yana tana ya ja hankalinta kar ku bar wannan ta'adin a gidanku na ce ubanta ya fi ka gaskiya kai ne ba ka da gaskiya kowa kuma yana da tsarinsa a gidansa ya ce ga abin da nake so zan yi zan yi auren yata sai shekara kaza kuma ba wanda zai magana da sai lokaci kaza shikenan dole ne sai na bari ka shekara uku kana ta zance da yarinya me kake faɗa wani walla kuke koya mata ko la hawla wala quwwata ko ayatul kursi ya ce kurin da fasad kai wahala ita wahala ga kashe kuɗi bautar ƙasa duk sallah sai kayi kaya kuma ba dan Allah ba dan wata manufa duk abin da ya ta sai kayi sallah ba daidai ba ne mu gyara abubuwan da suke bayyana a ƙasar nan wato lalacewa tarbiyyar yara 'yan mata ɗin abin ya yi yawa kuma mu da yawa akwai laifukan da za mu iya gyarawa in mun ga dama muna so za mu gyara daga cikinsu akwai ba da dama wa yara 'yan mata suna fita waje da motocin gida alhaji ne yana da motoci kurin yarinya sai ta wanka ta ce direba ya dauke ta ya tafi da ita motar gida da kake gani ta adin da ake yi da ita Allah ya barau kansa ne za ta je ta dauki direba ta kai shi wani guri direbobi su ma sai an sa ido a kansu kar mutum ya dauki direba wanda yake ba mai tsoron Allah ba wallahi direban gidanka zai iya ha'intarka, a lalata maka tarbiyyar yayanka wallahi za ta ɗauki direba ta kai shi wani guri ta bashi coca cola da biskit ta ce zauna nan bayan awa biyu zan dawo kai kana nan ai da direba ta fita yana can yana gyangyaɗi ya ɗaga kujerar mota ya kwanta ita kuma tana nan ana ta muna da misalai sun fi ɗari kan wannan ku kula da direbobin gidajenku ku daina barin 'ya'yanku suna fita da motoci ba tare da wani uzuri mai ƙarfi ba sai an san inda za su je kuma inda hali a haɗa su da wani ɗan sa ido ba laifi ba ne don ku yana daga cikin hanyar da ake lalata 'yan mata wallahi idan ka yi wasa da motar gidanka za a yi sadakon yarka ana kai ta gidan iskanci ko gidan samari a lalato maka ita ga kashe kuɗin mai ga ɓata lokacin direbanka ga biyan albashi kuma akan fasali da ake a gidanka wannan hanya ce daga cikin hanyoyi na lalacewar tarbiyyar yara 'yan mata haka su kansu samari matasa din wani ya zo yana kuka cewa wai babansa yana da arziki ya hana shi mota ya hana shi ɗaukar mota uban ne ya ce masa in kana son zaman lafiya ka tsaya inda Allah ya tsaye kai ka gani nan lokacin da nake rayuwa irin ka wallahi ko takalmi silifas ba iya mallaka sai na nema so ba za ka hawa mota ba kuma zan baka mota ba kuma ko da za a ce ubanka wane ne duk inda za ka je mu je tare ko kuma direba ya kai ka amma an baka mota ka je kana ɗaukan yan mata ba zai yi ba ya zaga ya zagi uban ya faɗi duk abin da zai faɗa akan uban sai gashi wata rana ya ɗauki motar uban ya tafi ya je an kamo shi da 'yan mata a cikin motar uban matasa matasa har mota kawai ya kamata a hudu ba akan mota ta abin da ake a ɗaukan 'yan mata a mota da mata da suke ɗaukan mota su da samari da suke ɗaukan mota su da musamman wajen ɗaukan amarya wani abu ne da yanzu wata al'ada ce kurum samari sai su wanke motocin su ranar daukar amarya ba dangin iya ba da ba kurum mutum ya je faka motar sa wajen daukar amarya ba alaka fa ba ga yadda su aka yi ba su talo da yan mata kullum sai su yi ta tafi da su hanyar gwanzo sai abin da Allah ya duka wannan wasu a tutuka ne suke damun mu mu rinka tattaunawa a kansu don mu gyara bai kamata ka bari dukiya da arziki da ubangiji ya maka ta lalata maka tarbiyyar iyalinka ba a ƙasar nan ko in ce a garin nan akwai iyaye masu sakacin da suna barin a ɗauki yansu 'yan mata ana tafiya da su guraren kaɗe-kaɗe guraren raye-raye guraren cin abinci guraren shakatawa a garin nan in ba ku sani ba akwai inda za ka iya ɗaukan 'yan mata ka tafi da su ka je gurin cin abinci ne ku zauna ku ci abinci da yarinya durma ba uban da zai tambaye ka waye ubanka daga ina take ba wanda zai tambaye ka da event event center din nan yanzu shiryawa ake wallahi azimu ina gaya muku a garin nan akwai makarantar islamiyya ne saukar qur'ani aka yi saukar qur'ani aka wallahi samari suka zo suka loda yan mata a motoci suka tafi da su daji suka tafi picnic suka tafi party suka je suka yi lalata da su saukar qur'ani ka san muna da al'ada an sauka qur'ani yan mata su yi kwalliya samari su yi kwalliya a hada ana ta daukan hoto shi ma wannan wata fasadi wani fasadi ne mai zaman kansa da ya shigo layin ustazai an sauke Kur'ani ana manya an sauke yarin yarinya ta yi kwalliya ta yi caba lalle ta yi waye ta yi waye A ta daukan hoto da samari matasa ana ɗiban su a mota ana tafiya da su duka ba abun da ba a yi so shi ma ya kamata mu yi kokari mu kar mu bari ana ɗiban 'ya'yanmu ana kai su wurare wai da sunan biki yarinya budurwa sai ta kira saurayi wai za a yi bikin kawarta a wuri kaza kawai zai dauke ta a mota ya kai ta wurin kaɗe kaɗe da raye raye ba uwarta ba ubanta ba kaninta ba yayanta a ɗauki yarka kurum wani yare na ma hankali shekara sha bakwai sha takwas ashirin kana tarbiyyar yarka ko wani zo ya faka mota ya loda yarka ya tafi da ije ya lalato maka ita ya dawo maka da ita karfe goma sha dare saboda saboda saboda yare na ka akwai reni ina gana akwai reni a cikin wannan al'amarin to ya kamata duk musa ido mu kula guraren wasa guraren shakatawa da nan muke kira ga hukuma ya kamata a saka doka akan duk event center da ake da su a garin nan a ƙayyade musu wani lokaci na tashi wallahi ina gaya muku ana ta'adi a event centers din nan wallahi ana barin yara 'yan mata da samari har karfe biyu karfe uku idan iyaye sun zo an yi kaɗe-kaɗe an yi raye-raye an yi abin da za a ci abin da za a ci yara 'yan mata sai su zauna a wannan event center ɗin wannan kowa ya sani saboda babu wata hukumar da za ta tsawata musu muna kira ga hukumar hizba muna kira ga mai girma gwamna kadimul islami ga hidimar musulunci ta zo a kafa doka a idan center ɗin nan a iyakance musu in an ga dama a ce da yamma kawai za a yi in kuma an ga dama a ce magariba zuwa isha'i karfe kaza kun tashi saboda ana tsare 'ya'yan mutane ana lalata wallahi 'ya'yan uwana gani akan mumbari na Allah ina shaida muku hatta matan aure ana lalata su a idan tantar kuma da nan muke kira ga masu kuɗi masu hali don Allah ku yi amfani da dukiyar ku mana ku yi mana event center islamic event center islamic event center menene kango ne za a gyara a sa masu da za a sa a kira mata su yi su ci abinci su yi walimar su mata ka hada maza da mata duk abin da ya saba shari'a kar ka bari ka sa yan hizba yan agaji maza da mata a sa ido islamic ai ya halatta yan an yi biki ai walima a ci abinci wannan ba laifi bane to me yasa mu ba za mu yi ba sai mu bari ana ta lalata mana 'ya'yanmu a cikin wani ga nan muna gani sai mutum kurin ya ajiye kangonsa sai ya gyara shi ai tabar na ana ta'adi muna kira ga hukuma muna kira ga hizba lallai ne su sa ido kan irin waɗannan event centers da ake makarar da yara 'yan mata wani gudun har karfe uku akwai inda har kayan maye suke ba 'yan mata a ba su kayan maye a bugar da su bacci ya kama su a tabarna da su sannan a ɗebe su a zuba su a mota kamar kaji a je a zubar da su a kofar gidajen su mu gyara samari a yau farautar 'yan mata suke yi kuma suna da hanyoyi da yawa da suke bi wajen farautan ainihin wato 'yan mata ɗin daga cikin dalilan da yake lalata mana 'yan matanmu yau da samarinmu na farko dai akwai raunin imani rauni da lalacewar imani da rashin samun caji na imani din mai imani wallahi ba zai bar iyalinsa su lalace ba zai yi iya kokari sai abin da ya fi karfinsa na'am akwai 'ya'yan da sun fi karfin iyayensu amma dai a gani cewa ka yi iya kokarinka so kenan akwai bukatun mu jaddada imanin mu da karancin sauraron wa'azi wannan wa'azi da kuke gani kaɗan ne daga cikin mutane suke saurara wani baya jin wa'azi wani baya zuwa juma'a ya je hudu ba wani masallacin da yake zuwa ba a wa'azin baya bude rediyo da saurari wa'azi ko a whatsapp ɗinsa baya sauraron wa'azi to ya za ya samu ƙarfin imani da zai gutun da abin da zai ƙara masa imanin baya sauraron sa baya kallo kafafen yada labarai na kallo na wa'azi baya saurara to dole ga ya samu raunin imani so wannan sababi ne babba na matakin farko da rashin zuwa makaranta da rashin zuwa ainihin wato wurin ilimi sannan kuma kafofin nan na yada labarai na kallo da na ji na zamani na fitina ga sunan tashoshi kala kala kala daban daban daban wallahi tallahi ya yan uwana musulmi akwai tashoshin da musamman kullum ana yin su ne ya za a lalata tarbiyyar mu da addinin kowace tasha kuma ina gaya muku tana da aims and objectives nata tana da goals ɗinta tana da abin da suke heading to tana da abin da suke nufi ba za a taɓa buɗe wata tasha ta rediyo ko ta kallo ba tare da suna da wasu ajandar a ɓoye ba ba lallai ne abin da suke faɗa a fili shine ba suna da wasu manufa kuma akwai masu su akwai wanda sponsor din su ake daga waje ake ɗaukar nauyi a turo ku yi kaza ku yi kaza saboda me ku lalata matasan in kun lalata su ba za su yi addini ba duk lokacin da matasan ku suka lalace ba za su yi yin addini ba ba za su yi musulunci na kwarai ba to wannan shi ma abu ne na dubawa na kulawa kwarai da gaske da kanmu muke zuwa mu ɗebo wannan kwangiri kwangiri muna sawa a gidajenmu ba ka da control akan tashoshin da ake gani a gidanka in babu kuɗin mai za a ce ka ba da kuɗin mai idan ruwan sama ya kautar da satellite za a ce ka zo ka gyara ka biya kuɗi a gyara a zo a gabar na a gidanka har bulufin ana kallo a gidan musulmi bulufin kana musulmi iyalinka suna bude tashoshi na barna an koya wa yara shaidanci an cire musu kunya duk tasha ta tsiya sun sani wani lokacin kana shigowa da an ji ƙarar motar ka ɗif sai a kashe ka bi duk ka tattoshe su yana da kyau ka sani ka nemi taimakon yaranka kanana ka ce ne da me ake kalla su gaya ma duk ka tattoshe in bai in ba wani abu ka cire ta dole ne ka kakkaɓe ta gaba ɗaya ka cire ta da su je su halaka ai gwamnati suka samu kubuta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shi ma wani abu ne mai zaman kansa kuma ya mana tasiri da wayoyin mu da muke da shi na hannu shi ma suna taimakawa kwarai da gaske su kula da waɗannan tashoshi da musamman aka yi su dan lalata mana tarbiyya ba za su faɗa muku a fili ba amma su sanannu ne kuma kamar yadda na faɗa akwai wanda suka mallake su suna da manufa kar ku ɗauka haka kawai suke yi don ku ji daɗi ko na makamancin wannan a'a akwai manufa kwarai da gaske irin hirarraki da ake a gidajen rediyo wasu kafafen yada labara da wanda ake na kallo kurin sai akwai shiri fa da ake haka kawai malam kawai sai wasu mutane kawai kawai kawai fitsararru kawai sai mutum ya zo ana ba da yan mata ku yi bayanin soyayya waye masoyinki wani soyayya kuke soyayya ta ku ba mu labari a garin nan ba ake wani abu yarinya karama a koya mata ɗauki wayar uwarta ta kira rediyo a ce ta yi bayanin soyayya ko mata ta san ma me soyayya me yake ɗaukan hankalinta a saurayinta to me take masa me kaza me kaza a hankali a hankali suna ta mu suna zurma mu muna kallo kuma muna ji ya ku wana musulmi shi ku sani cewa shigar da waɗannan kwangiri-kwangiri na satellite da kayan kallace-kallace a cikin gidajen mu billahi azimu ku sani matukar mutum bai kyautata amfani da su ba sai sun zamanto dalilin da za su zubar masa da mutuncinsa a wajen Allah ranar tashi alƙiyama kuma zai sa a raba shi da iffa kamewa kwata-kwata kai da iyalinka ba za ku san kamewa ba kuma za su kori kunya a gidanka da baki ɗaya. daga cikin hanyoyin da ake bi na halaka matasanmu sa musu da 'yan mata sa musu sha'awar kaɗe-kaɗe da wake-wake kiɗa watsa duk inda ka ji kiɗa da watsa to za ga yara 'yan mata suna sha'awa malamai suka ce alghina ubaridu zina kada kada da waƙe waƙe ɗin nan hanya ce ta zina daga jin kiɗa daga jin watsa, sai kuma rawa sai kuma zina haka suka faɗa baridu zina kuma har yanzu malamai suka ce kiɗa yana tayar da sha'awa duk mutum ya sha kiɗa ya ji kiɗa to kuma sha'awa tana ƙaruwa tana developing tana ƙaruwa tana ƙaruwa tana ƙaruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce a ƙarshen zamani za a samu al'ummata suna halatta kayan kaɗe-kaɗe da giya da kayan wake-wake yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa za su halatta alhariri za su halatta wane ne za su halatta menene za su halatta kayan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe annabi ya ce za a ta za su kasance hadisi ne imam bukari ya budda shi alikan da sigatul Da shi na ya faru ba sai an yi dogon sharhi da bayani ba abdullahi dan da yake cewa al-ghina'u baytun nifaq fil qalbi kaga kida kaga waka waƙe-waƙe gidan munafurci kenan a zuciya duk wanda yake so ya yi wa munafurci ajiya ya samar wa munafurci wurin zama a zuciyarsa to ya lazimci jin kiɗa duk mai jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe to ya yi wa munafurci gida a cikin zuciyarsa in ji abdullahi ɗan mas'ud ibn al-qayyim ya yi bayani dangane da haɗarin jin waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe in kun lura daga cikin abin da ake ɗauka hankalin samarinmu da 'yan matan mu harkar waƙe-waƙe duk yaran mu ƙanana wala duk sun iya wake-waken da ake a da rediyo amma ba san sunan sahabbai ba ba san sunan tabi'ai ba ba san sunan limaman makka da na madina ba amma sun san sunan duk mawaƙan nan wani ya zo yana wa yara jarabawa wai ya tambayi sunan asharatul mubashirin bil Biljanna? duk islamiyya yara sun faɗi yana ta faɗa sai wani malami ya ce mai ake ma ɓata lokaci gaji tambaye su sunan yan wasan kwaikwayon garin su tambaye su sunan yan fim mazan su da matansu. tambaye su sunan masu yin shiri a gidajen rediyo shirin soyayya tambaye su mawakan da ake sawa a gidajen kafafen yada labarai za su baka labari za su baka ansa take shi ba a samun ya bare shi a je gida a tambayi uwa da uba wani ya ji ya tambayi uwar ba sani ba ya tambayi uban ma bai sani ba ya dawo da takarda fara bai ci ba da ya ba da aikin a makarantar yara kafin ya fita yara suna malam na gama ya ce a gaya mai sunan yan wasan kwaikwayo guda goma sunan makaɗa guda kaza sunan kaza guda kaza ce to wannan ita ce tarbiyyar da muka koya ya'yan kuma ne abin da yake gudana shi suka iya shi suke yawan ji kullum duk abin da ake so da su a cikin zukatan mutane to ana lazumta musu sa ne kullum a tamimita shi kulura siyasar duniya duk abin da ake so ya zo a cikin mutane to za a ita ta bota a kansa ana lika duk inda ka je za ka bota ɗinsa duk in ka buɗe rediyo sai ka ji wannan magana dare da rana yara ƙanana sun san ki ko mai kyau ko mara kyau haka siyasa take tafiya yace shi ibn qayyim kenan yace wannan ainihin wato harka ta kaɗe kaɗe kuma ba sa haɗuwa da ainihin wato qur'ani yace waka da kiɗa yana toshe zuciya ya hana ta fahimta alqur'ani wa yasuddu an fahmi alqur'an wa tadabburihi wal amri bima fi jin kiɗa jin waka yakan hana gane Al-ƙur'ani, yakan hana fahimtar ƙurani yakan hana ainihin wato aiki da Al-ƙur'ani. yace fa innal qur'ana wal ghina la yastami'ani kalbi qalbi abada ibn al-qayyim yace da kida da waka kida da waka da qur'ani ba sa iya haduwa a cikin zuciyar musulmi a lokacin guda ya dai kana jin kada kadai ka je ka tafa ma ya kana bin qur'ani ka je ka tafa ma bai zai taba yiwa ka da qur'ani da kada kada in ji ibn al-qayyim yace saboda bainahuma min at-tadad akwai kishiyantar juna a tsakaninsu yace shi alqur'ani yana hani ne akan bin san zuciya kuma wa ya'muru bil iffa qur'ani yana umarni da kamewa kuma yana hana bin sha'awar san zuciya kuma yana hana dukkan bin hanyar dukkan halakarwa da bata kuma yana hana bin ainihin wato wato wato tarko na shedan yace amma waka ita duka mutane take akan halaka waka da kaɗe-kaɗe sukan zuga mutum a kan bin halaka da tabiya har lokacin da yake cewa falgina u yusidul dulkal in ji rufai Ya ce kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe suna lalata zuciyar ɗan adam Ya ce wa idan da alqalbu idan zuciya ta lalace da jin kiɗa da waƙe-waƙe to shikenan haja fil nifa sai ta koma cikin munafurci yanzu sai mutum ya shiga layin munafukai haka ya faɗa Allah ya masa rahama daga cikin sababin da yake kawo lalacewa 'ya'yanmu yau samarinmu da 'yan mata raunin iyaye da bibiyan 'ya'yansu yau uba zai waye gari baya tambayar 'yarsa da ta dawo daga makaranta ina ta je yau 'ya'yanmu suna da 'yancin zuwa ko ina 'yarka budurwa sai ta tashi daga nan ta tafi ƙarshen kano baka san mata je ba da bawa mata cikakken 'yancin bawa 'ya'ya mata damar fita ita mace tana da rauni yanzu yadda budurwa za ta iya yaudara ta ce ma zan je nan unguwa kawai na ne za mu je kaza amma namiji sai ya bincika to yawanci mukan saki linzamin barin 'ya'yanmu su fita ko kar a bar su ga iyayensu mata ita kuma mace rauninta ko wani saurayi ne yake zuwa yake ba wa yarce wani abu na alheri to za ta yi maili za ta karkata zuwa gare shi a iya zuwa a yi ta'adi a gidan ma ba tare da ta damu ba saboda ɗan abin duniya da ake bata to muna da wannan sakaci da bibiya akwai waɗanda suke cewa yar ko budurwa in kin gama zancen ki rufe min kofa saurayi ne ya zo suna zance shaidani tun bayan isha'i ya zo ƙarfe tara bai tafi ba goma bai tafi ba sha ɗaya bai tafi ba me suke faɗa wai shi wai uban wai saboda wai karamci wai sai ce ta kun gama kya rufe kofar har sha biyun dare mutum ya shiga zance da yarinya ya saki labule ko su keɓance Allah ya san me ake da ita akwai hanyoyi na sa'adi da yawa kuma yaran nan galiban sun fi wayo wallahi wannan yaran yan matan zamanin wallahi alaji sun fi ka wayo sun fi ka sanin hanyar ta aji kai dai iya kokarin ka saura ka bar wa Allah to wannan tuhuma ce ga iyaye rashin bibiyar 'ya'yansu, rashin bibiyan wayoyinsu mutum zai zo waye yarsa bai taba zuwa ya dauki waye yarsa budurwa ya duba ba ya kamata ka duba ka ga waye kawayenta ba yarka bace waye abokananta waɗanne hotuna take gani waɗanne bidiyo sai a ciki da suwa take mu'amala karfe nawa ne kiranta na ƙarshe a ranar kaza ranar kaza ka rinka kula shine ma'anar ku an fusa kuma ahlikum naran din ai wa quduha an-nas wal hijara arqam ajnabiyya lambobi baka san da su ba sai a zo a ta kiran karka ana lalata mata tunani a ɗauke ta bayan ta tafi to matar aure ma ai bata kubuta ba ballanta na yarinya budurwa matar aure fa take alaka da mazan banza a waje da mijinta na aure na sunna ta bugawa wani waya tana cewa ta zo sai yake ce mata to idan mai gidan yana na wata ce da Allah ka zo in yazo zai ce ai kai kanin mahaifiyata ne wallahi Matar ka ta shigar da kaso gidanka in yazo kuma saboda tarihi na kace ce ma kanin mahaifiyarsa ne ko danginta ne ko kaza ne duk suna yi ba ɗaya ba ba ba barkate to ku kula da 'ya'yanku ku kula da direbobi na yi magana a kan direba direbobi a yi mun afuwa haka abin ya biyo ta kanku yau a kula da direbobi a sa ido a kan direba ka ɗauki direba mai amana ka ɗauki direba mai gaskiya ka ɗauki direba da zai taimake ka ko bayan ka tafi wata ƙasa ne zai kula da tarbiyyar 'ya'yanka zai kula da tarbiyyar matanka amma in ba ka ba za a haɗa kai da direban gidanka a rinka ɗaukar matanka ana fita da ita wani wuri bila adadin yana faruwa wasu daga cikin iyaye kwata-kwata ba su da ɗabi'ar binciken ‘ya'yansu me suka yi ko mai za su yi ba su yi kwata-kwata ba su yi daga cikin hanyoyi da yake halakar da ‘ya'yanmu yau ba wa yara waya tamkinu min aljawalat almahmula alkhassa ba su wayoyi da ake riƙewa na hannu yarinya karama budurwa bata gama sakandare ba sai a bata ta wayar naira dubu ɗari biyar na ai ba wani abu ne wai dubu ɗari biyar ga nan ana rike ta a hannu ubanta wallahi al'azimu ubanta ba lalle ne bane yana da abincin wata biyu amma wani kudin zai zo sai wa yarka waya ta dubu ɗari kaza ba inda ba za ta shiga ba kuma ba an da ba za a tura ma ba ma a tura mata ba in an ga wayar hannunta karama ce yan nokiya da ka kashi ai kaga ba za a tura mata hotunan fitina ba da aka sai a yaudare ka sai a ce za a sai mata babbar waya saboda a rinka hira a whatsapp ya fi arha za ta rinka garin kaza daga nan za a rinka tuna mata wallahi wallahi ana aqulu lakum min ala hadha al akwai wanda aka kama shi zuwa yaje tsirara haihuwar uwarsa ya ɗauki hoton al'aurar sai yana tura yarinya da yake nema aure kuma ya sa ta ita ma ta je ta dauko hoton ta ta al'aurar tana aika masa kana kwance a gidanka ana ta aji fitar yara 'yan mata zuwa kasuwa ba tare da muharrami ba kurin yarinya tana bukatar takalmi wai sai a bata wai dubu biyar a ce je ki zaɓi takalmin da yake so kurin a kasuwa ta je ta yi ta da samari wani ya ganta a hanya ya karɓi lambar wayarta wani ya tsare ta a hanya wani ya mata kaza daga nan za ta ɗebo maka viral ta kawo mata gida ta shuka maka masifa ku daina barin ƴaƴanku suna fita kasuwa matukar sun kai munzalin aure manya ne za a iya sa ido a kansu ku rinka raka su ko ku haramta musu zuwa kasuwa kwata kwata ku rinka siyo musu abin da suke so ko kuma su rinka zuwa da kannan su da yayyan su amma wallahi barin ƴaƴa suna zuwa kasuwa ku tambayi ƴan kasuwa za su ba ku labari su ƴan kasuwa za su gaya muku labari wace yarinya ce za ta shiga kasuwa tana neman kaya ba alaƙa ta ba sai wanda Allah ya yi hatta masu kamewa mata masu shiga da hijabi da niqabi da waya akwai shedanin da wallahi sai sun tsaye da ita kana wahalar tarbiyya kuma wani yana lalata maka to shi ma wannan sababi ne na ainihin wato lalacewarsu musamman kasuwanni da ake haduwa maza da mata har yanzu daga cikin kurakuran da muke yi akwai mutanen da za ga mutum yana da yara 'yan mata a gida da maza da mata sai yaran nan su rinka sanya ƙananan kaya na kwalliya da ado 'yan ƙananan 'yan mata ma matasa suna sanya ƙananan kaya na kwalliya da ado da yake fidda fitina wando matsatse matsatsiyar riga tana fidda fitinar ta tana bayyana budurcinta a gaban ƙannanta da yayyanta na'am mun sani a shari'a waɗannan muharramanta ne amma yanzu fitina lokaci ya canja a garin nan a rediyo ina gaya muku fa aka yi hira da mutum yarinya ce ɗan uwanta uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ya masa ciki ba ta jin daɗi ta je asibiti aka gwada ta likita ya ce kai ku gwada mun fitsarinta aka gwada fitsarinta aka ce ciki ne da ta ce ai ba da aure likita ya ce ni dai ina ruwa na ciki ne da ke yaya aka yi bincike bincike ashe yayanta ne yake kwanciya da ita aka tambaye da suke faɗa wa wanda ta je wurin su ce wallahi gaskiya muna shiga ne mu yi wanka mu yi kwalliya mu sanya kaya na irin abin nan da wannan ya ɗauki hankalin yaron kenan yaran gidanka matasa in dai akwai 'ya'yanka 'yan mata to a yi haƙuri zamani ne ya kawo ku sa ido a kansu an samu wanda ya zina da ƙanwarsa an samu wanda ƙanwar da ta yi zina da yayanta an yi an ta su rinka sa ƙananan kaya na fitina yarinya yanzu take tashi yaron a waje baya gani yanzu yana gani shi ma yana tashi yana sha'awa shaidan kuma yana tsakaninsu sai wani abu ya zai faru sai wani abu ya zama faru bila adadin ya faru yaya suna keɓanta da kannan su uwa ɗaya uba ɗaya kenan ya kamata ku samu siyamaki ku samu siyamaki in za su yi kwalliya da ado irin wannan to su yi watakila babu yaran a gabansu yanayi ne ya zo dole sai mun kula da wannan yanayi sannan har yanzu tafiya da ake da yara kasashen waje mutum ya ɗauki yarsa budurwa ko yaronsa matashi ya kai su kasashen waje a tahurin shakatawa kuna nuna musu kasashen da komai halal ne su ga ana runguma mace su ga ma ana sumbantar mace tun a jirgi zai rinka gani ta ga ta ga baturiya ta shigo daga ita sai dan gajeren siket ga alamar punch ɗinta a waje ga komai nata kamar kana nuna mata waɗannan su ne wayayyu tun da mun zo ƙasar ba mamaki kai wannan akwai wata yarinya ta tambayi wani malami a wata ƙasa iyayenta sun ɗauke sun kai ta ƙasar waje amerika ingila ina ne wane ne sauransu har ma da kasashen larabawa waɗanda suka saki addini morewar rayuwa ita ce a gabansu ta je daga tafiyar sai da ta haɗu da wani ya mata ciki wallahi ta taho aka zo tana murnar ta ko bature ko balarabe ita so take ya za a ta haife shi ya za a rufe asiri ta haife shi duk ya faru a ƙasan nan ya faru a ƙasashenmu ya kamata mu kula wajen ɗiban 'ya'yanmu mu tafi da su ƙasashe don shakatawa ko abin da tafiya da su kasuwanni ko shaguna ga mutum musulmi da zan ɗan suke masu ya ɗebi ‘ya'yanta ‘yan mata gandan gandan sai su raka shi wancan shagon wancan sto wancan mall ɗin suna bin su a baya ko tallan su yake ko nuna su yake ba hijabi ba niqabi ba wane ne kuma kana musulmi wataƙila ma ga alamar gemu da addini a tattare da kai su shuka fitina su koyo fitina ku rufe ‘ya'yanku ku lullube su wannan shine islam shine musulunci har yanzu daga ƙarshe ya koyan uwana muna faɗakar da kawukanmu a ƙarƙashin wannan hudu ba muna isar da saƙo kamar haka kwanan nan a cikin satin nan akwai bidiyo da ya fito yake yawo yawanci a wayoyin kun yara ne 'yan kano don an rubuta a jiki 'yan kano ne 'yan mata da maza da samari suka zo suka zo aka ɗauki yaro da yarinya don wani barin ce mashi yaro matashi ne ya balaga da yarinya balagaggiya aka zo akwai wai sai aka jera mazaji sai aka rubutu do you want to marry me ko do you like to marry me wani ya rike b wani ya rike o wani ya rike y wani ya rike o wani ya rike u wani ya rike kaza aka rufe idanta aka zauna da ita ya riko hannunta ya zo zauna da ita tana bude idanta sai ta ga wannan do you like to marry me kawai sai ta ga gefen ta dama sai ta ga wani matashi saurayi sai ta rungume shi ana ɗaukan hoto ta rungume shi wannan bai isa ba bayan ta rungume sai da ya kusa durƙusa duk kun gani a hoton ku sai kuma shi ya zo ya kama ta ya tsugunar da ita ya ɗauki hannunta yarinya budurwa wai fa neman aure ne wai wai yanzu wani sabon neman aure ne wai a kama nan kana son yarinya zaka neme ta wai da abin da zaka mata wai a zamanance ya rike hannunta ya ɗauki zobe ya soka mata zoben nan bayan ya gama sa mata zoben ya ɗaga ta ya daga ta aka yi rungumo mota ya rike ta aka yi ihu sannan ya sake ta sai ta je ta mota a har wacce mace kuma aka nuna aka tsora aka zo kowa ya gani duk abin da za a yi kwanan kwanan nan aka sa matan aure suka je suka yi tarawa da mazan su ko duka bai wuce kaza ba to shi yasa ne wannan ban nake ce muku siris na rashin mutunci da iskanci da ake yi a ƙasar nan ya wata amma na faɗi wannan dan ku sauke nauyi a wajen Allah ko yau na mutu wallahi tallahi duk shugaban da yake da ikon ya hana wannan abun bai hana ba na farko dai wallahi ya shirya tambayar da zai amsa a gaban ubangiji karka taba tsammanin jiniyar da ake maka za shi a banza ne wallahi sai Allah ya tambaye ka kuma wallahi wajibcin ku kula mana da tarbiyyar 'ya'yanmu, ku hana wannan barna da fasadi wallahi tallahi dole ne akan ku abu na biyu duk wanda ya ga irin wannan abu ya kamata samari matasa kuma ku rinka bada guduma, kuna commenting kuna Allah wadare da shi su ga in sun yi abun su san sun yi a wuri wanda yake ne akwai tarbiyya Allah wadare da su ba ana supporting ba kamar kokalan musulunci ake kamar wani zunguri ake kamar akwai wasu mutane ne a ƙasa kawai kullum abin da suke so kawai su sako wannan abin kawai a garin nan a garin nan yanzu akwai gidaje da aka buɗe akwai wani a cikin rot akwai wani a haɗe da rot gida ne kurin na shan shisha da rawa da 'yan mata da swimming pool wanda za a haɗu da 'yan mata maza da mata yau nan sai an yi abu na faɗa a cikin rot a haɗe da rot kuma wanda ya zo ya buɗe wannan abun bincike ya nuna mana ba ma kankano ba ne me yasa da zai je jihar su yi ba har lokacin da ake lockdown din nan wallahi tallahi wannan gidajen ba a musu lockdown kuma abin da zai tashi hankalinka malam yara ne yan mata yan sha uku sha hudu sha biyar wasu ko ma a kirjin su babu wallahi ƙanƙananan yara da matasa su sha shisha su koya sannan su rawa sannan su shiga su kwabe tsirara a kano su shiga su yi swimming pool maza da mata ina hukumar hizba ina kwamishinan shari'a Allah ya sani mun gaya muku gabar na ta tun karo mu a Kano gashi ana yi kuyi maganinta Da kulle uslub da dukkan girmamawa da mutunta wallahi ana lalata mana 'ya'yanmu. kawai wani mutum yana da kuɗi a garin nan abin da ya ga dama zai a lokacin da ake lockdown in sai a tsare ka a ci mutuncin ka dan sanda ce mai ka fito amma wannan gidan fa ba sa lockdown ba daga safiya har karfe 12 dare yau din nan za a yi wannan abin na faɗa a je a duba a bincika fatan mu Kano gari ne na musulunci a tsare mana addinin mu yana daga cikin haƙƙin mabiya hukuma akan hukuma ta tsare musu addinin su ta tsare musu tarbiyyar su ta tsare musu hankalinsu a hana shigo da kwayoyi a hana masu barna bude gidajen barna a hana masu lalata mana yaya lalata mana yaya hakkinmu ne wannan kamar yadda za a tsare rayukanmu mu kar a zo a ci kashe mu akwai abin da wallahi tallahi hukuma ce za ta iya hanawa so duk wanda yake yake da ikon ya hana wannan abin bai hana ba to ya shirya amsar da zai ba wa Allah na lalata 'ya'yan mutane ƙananan yara wasu a kai su a mota wasu su hau a daidai sau wasu kaza suna nan barkatai su makotan guraren sun sani su wanda suke abin sun sani kuma abin ciwo wani dan wata jiha ya zo ya bude a gurin me yasa da zai bude ba don Allah a gyara don Allah a gyara kuma ku kula da 'ya'yanku da tarbiyyarku abin da na faɗa ne dai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya fi wanda bai ji daɗi ba Allah ba shi hakuri amma dai ma'ziratan ila rabbikum lalacewar samarin nan na matasa abin ya yawaita ya gonana sai mun haɗa ƙarfi da iyaye da gwamnati da ainihin hukumomi da makarantu da masu kuɗi da wayewaye da sauransu idan tantas a kula da su gidajen nan na kallo gidajen shakatawa gidajen shan shisha gidajen shan taba gidajen shan wiwi gidajen shan kaza a kula da su sun daina yi a sabon gari yanzu cikin badana su zuwa suna yi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله